يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مصطفاتها وكل مصطفى بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم الاثنين شهر وجه رمضان الجنة لشكرة دمودة تاريخ كده ثلاثين daidai da bakwai ga watan tara shekara ta dubu biyu da tara za mu fassara ayoyi guda uku na farkon surar Al Imran daga aya ta goma sha hudu zuwa aya ta goma sha bakwai insha Allah. إن لله حب الشهوات حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب زين في حب الشهوات Allah madaukaki ce an kawata wa mutane so da sha'awoyi a cikin zukatansu kuma ya san ma da mai da na da shi da hawa Allah da ya kawo ta da a cikin zuciya ta bada Bila misali, da'awa ya kama daga mata, wadda ni na da ƴaƴa, wadda na tsirin mutanta da dangin duniya. idan aka ce alƙalatirun musamfara ana yankin almalun kasir wanda ya fi dukiya mai yawa wanda ba shi da iyaka akwai hadisai da suke da cikin tarin da ake ce ma alƙalatirun musamfara adadin dukiya wanda ake kira alƙalatirun musamfara amma waɗannan hadisan musulmi daga manzon Allah zuwa da haifar jami'in fadiyar a jiki na dubu hudu da dari ɗaya da arba'in da uku zuwa zuwa. Zama ta ibn Jarir a Kwabari, haka a kwanan kafira fi tafiya a ji da ke ba, me an ma yake rage da abdala irin mukantara a wannan baya ta tura su ala imran. Ibn Jarir a Kwabari, ya tattaro maganganun sana hujjoji da kowa ke badawa kan abin da ya fahimta waɗannan hadisai dukkan su ba su inganta daga manzon Allah Ba don haka dukiya kawai mai yawa ita ce amfana fi su mukan fara domin dukiya idan kaɗan ce fara yi samu da hukin ba wa ma'anar mukan fara in aka ce tarin dukiya da aka ce alkanatiyar dukiya mai yawa da aka ce fara kamar ka ce almudha'afa قناطير مقنطرة كما أتي قلوب مؤلفة دبن دباشا da hausa dan adam yana da wannan sha'awa da Allah madaukaki Allah madaukaki ya sa wa dan adam sha'awar mata a zuciyarsa ya sa masa sha'awar yara a zuciyarsa ya sa masa sha'awar tara ɗimbin dukiya shi ne a ba wai ya samu kuɗi don ta gamba wannan maganar ba ta shafi mutum da ya ko biyu ba Allah ya ce zuyyina lin nas an kawata wa mutane wannan sha'awa tana nan cikin zuciyar kowane ɗan sha'awar mata sha'awar yara sha'awar tara zuciya mai yawa min al-zahabi wal fidda dinari da azurfa wa khayr musawwama da dawakai da ake iyo wa amal musawwama abdullah bin abbas yake al musawwama ar-radiya mutane na sha'awar tara dawakai da suke iyo a gidaje wal an'am da dabbobin ni'ima tare shanu da awakai da rakuma wal harfi da amfanin gona yana da wuya ka rasa dan adam da ba yi da burin da yan waɗannan abubuwan ya ya a cikin ذلك متاع الحياة الدنيا حتى يكتب وما عندهم كثير لكن إذا الدنيا والله إنه حسن a wajen الله kuma سامي samun شاور makoma. babu da adam da zaka tambaye menene dadin duniya littafin da yake da waɗannan abubuwan da Allah madaukaki ya kirga a cikin ayar kin ka gabacin duniya ka tambaye mutumin da ke kan me ake ce ma dadin duniya littafin da bai wuce mata da yara da tsarin zuciya. a samu dawakai a samu dabbobin ni'ima a samu abinci ka koma yammacin duniya haka nan in ka dawo ka koma arewa take an rubuta za ta tara Allah ya ce zalika mata'ul hayatid dunya saboda wannan shine da san rayuwar duniya wannan aya Allah madaukaki ya ba mu labarin abin da ya kawo ta ne a cikin zuciyar mutane في هذه الحياة الدنيا من أنواع الممات من النساء والبنين فبدأ بالنساء سيأكفان مجالا ماتا زيت للناس ألا يلقى وتاو متاني حب الشهوات سوء الشهوة دبن دبن cikin zuciyar da aka tsawa ta wannan sha'awa Allah mafi cikin fara bayani da mata me yasa لأن الفتنة بهن أشد saboda fitinar mata ta yi tsanani hadisi ne na manzon Allah ma taraktu ba'adi ma taraktu ba'adi fitnatan hiya abaru ala rijali صحيح البخاري حديث إلى دبوه إلى دليل أقوى صحيح مسلم حديث إلى دبوه إلى دليل أقوى annabi ya ce bayan na bar duniya babu fitilar da na bari a bayana fitilar da za ta shafi maza fitilar da ta na mata fitilar mata ita ce mafi girma in ji annabi muhammad idan na Allah ya fara lissafi da mata duyyina lillahi hubbu shahawat min minan nisai Allah ya kawata sha'awa na mata a zukatan mutane wadda sha'awa da suke gani fitina ce in yi mazan Allah annabi yake bayan tafiya ta babu fitinar da na bari a duniya wadda ta fi saurin hallaka da adam irin fitinar mata wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam ra'a kan tsaye ya hanji wata mace hankalin sa ya tashi sai ya gida ba a ta imra aka kuma ne ya samu matar sa sai tana Ba aiki faka ba ma ta tafi annabi ya biya bukatar ta da zainab bayan ya gama ya yi wanka kun makarar da ina a sabi ya sannan ya fita masallaci yake ce masa habbai innal mar'ata tuqbilu fi surati shaytan kun gama ce inda duk ka ga mace ta fuskance ka ku tana zuwa ne a tura ta wato da nuno sai tura fara kuma inda duk mace ta juya maka baya ka kalle ta nan ma san ne ya ka baya gaban ta shaitan ne bayan ta ma shaitan ne in ji manzon Allah wa in afsara ahadukum imra'a to idan dai ku ya hangi wata mace in ma gaban ta in ma bayan ta fa a a tabar na ta ba ni sha'awa fa a ji maza sai ya koma gida ya je ya da ya rufu ma ce lokaci in ya samu matarsa da ya ji ra'ayi da ita ya kanya da kai shi ta حديث يما inna al-mar'ata tuqbilu fi surati shaytan mace ita fuskance ka to tana fuskantar ka a tura shaytan inda annabi Muhammad wa tudbiru fi surati shaytan in ta ba ta baya to bayan nan ma tana ba ta ne a tura shaytan don haka duk wani tashi na mace in ka kalle ki fitina ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء الإمام النووي يوم وانا حديث الله النبي شاء هو كان صحيح مسلم مجمع نسار هذه لديه سبعين لتقص قال العلماء ما لبيت تكي وانا ما باري النبي صلى الله عليه وسلم ya haife innahu ra'a imra'atan ya ga wata mace sha'awa ta tare shi sai ya koma gida ya tarar da ta zai na biya bukatar ta kafin ya fito masallaci yake wata habban sa ba me yasa manzon Allah ya fito yake gaya masa habbai inda ma fa'ala hada bayanan lahum saboda gabatar da bayani ne gare su wa irshadan bima yanbaghi lakum an yaf'alu saboda shiryar da su ga abin da ya kamata su yi idan irin wannan fitina ya same su ka ga wata mace hankalinta ya tashi su je ka gida ka samu matar ka ta biya bukata da kaya haka Allah madaukaki zai kai da shi da ke dan a zuciyarka fa azamahum bi fi'lihi wa qawlihi shine annabi ya karantar da sahabbai ta hanyoyi biyu ya ba ku shi a cikin ya ba ku shi a farantika sai da ya da gida ya ji ya bukatar sa da matan shi kafin da fito yake ga gaya wata abin ɗazu na hanki wata mace hankali na ya da shi ne na shiga gida ya ji ya bukata to yanzu ina karantar da ku wannan shi ne abin da ya kamata ku yi akwai wata riwaya riwayar tana cikin sunan tirmidhi hadisi na dubu da dari ɗaya da hamsin da takwas annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idza nazara ahadukum ila mahasin imra'a idan ɗayan ya kalli wani tashin jikin mace mai kyau wani ya ce ana hutu ya sai gida idan ya samu iyalinsa fani wa ya yi jima'i da matarsa in ji annabi muhammad ana magana ne a kan fitilar da ta fi girma a duniya don haka babu ruhu fitilar mata manzon Allah yake bayanin ta tsara da sahabbansa ta kalli wata mace sha'awa ta kama ka to maza ce ta gida ana zuwa gida fariwa ke haka tara da iyalinka annabi yake fa inna ma ma'aha mithlu ma ma'aha matar ka tana da irin abin da wancan matan take da shi babu bambanci فهو na dubu da لسهولة أن da uku, حديث جابر بن عبد الله الأنصاري Allah ya kara maka yarda wannan hadisi baya nuna cewa mata suna da nakasa a karantarwar musulunci laita fihi ma yaqtadi ihtiqam al-mar'a aw intiqaba bal ma'na al-hadisi anna Allah ja'ala fi nufusi rijal min al-mayl ila nisa abin da ne ke nuna mana shi Allah madaukaki ya saka halittar mace ta zama fitina ga ga namiji halittar mace ne ga namiji wal iltizam bil nazar ilayhin da zabaran maza sun kalli mata an kalli su sai gare don haka yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mace in ta fuskance ka tana fuskantar ka ne a surar shaitan in ta juya maka baya to bayan ma tana juya maka ne a surar shaitan ta inda ka kalli mace fitina tana iya samun ka abinda hadisi yake nuna mana shine halittar mace fitina ce ga maza ba wai ana naka fitar da mata ba ne yau ai annabi ya taɓa ba da misali a hadisin asma'u bin yazid lokacin da asma'u bin yazid take ba da labari yana cikin al-muslim mujallar na shida sha biyar da yusu da hamsin da shida asma'u bin yazid أنها كانت عند رسول الله والرجال والنساء قعود عنده ta ce wata rana muna majalisin manzon Allah ga maza a gefe ga mata muna zaune Allah فقال da ya kudu ma ya ما bi بأهله babu mamaki cikin cikinku akwai wanda ke jima'i da matarsa da daddare in gari ya waye ya ce na je yana ba mutane labari wa Allah imra'atan tukbiru ma fa'alat ma'a zawjiha babu mamaki wata mace tana ba da labarin abin da ya hau hauku tsakanin da miji ta nan jima'i annabi ya wannan tambaya haka ne ko ba haka ba fa ramman kawu asma'u binti yazid tace mutane ne suka yi shiru min kauti kowa yana tsoron yayi magana fa kuntu zai na ce ki wallahi ya rasulullah haka nan innakum la yaf'aluna wa innakum la yaf'alna mazan suna na asirin jima'i matan ma suna fallasa kowa ka gani yana ba da labarin irin jima'in da ya da matarsa yadda kai tambaya na haka abin ya ce ji asma ku duk ya zai ƙara fi annabi ya ce la ta faru ku daina babu kyau ka yi jima'i da matarsa sannan ka zo kana ba da labari fa inna ma masan zalika masan shaytanin lafiya shaytana misalin haka kamar shedani ne ya haɗu da shedaniya faka shi ha wannan su ya nuna ya tara da ita mutane suna gani duba adabu zafa shafi na sittin da biyar ko irwa gare mujallar na bakwai shafi na saba'in da hudu idan ana magana wai da kasashe saboda manzon Allah ya ba da misali shedani da mace to a wannan hadisin har maza ma an ba da misalin shedanu da kuku babu son kai مثل ذلك مثل شيطان سكين شيطانا فكشيها والناس ينظرون don haka dai kan bai ba da misali baya ba da wannan misali dan ya zanna kasa ga wani jinsi na dan da haka ce mace tana fuskanta a turan shaitan ba na kasa ba bane gare ta ana nufin halittar ta dinnan in ta fuskanci namiji to fitina ce gare shi in ma ta juya bayan ka ga namiji fitina ce gare shi abin da ke tsara maka bayani akan haka shi ne hadisin abdullahi dan mas'ud wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dunkula magana yake cewa al-mar'atu awra ita mace baki ɗayan ta al'aura ce ji da Allah duk inda ka duba jikin mace al'aura ce fa idza kharajat da zaran mace ta bar gida ba hashaytan sai ya sai ya rabuta ta ashe nan babu wani sashi na jikin mace wanda bai zama fitina ga namiji yasa annabi ya ce wa aqrabu ma yaqma takunu min ya wani wa hiya fi sa'ri baytina in mace tana son ta zan tana kusa da Allah matukar mace na son ta kusanci Allah madaukaki kuma mafi alhaji gare ta ne a wayan gari ma ba ta fita kana cikin ɗakin ka to wannan lokacin ta san kusantar Allah madaukaki shi ya sa manzon Allah yake cewa mace da ya sallah a ɗakin mijinta ta ya fi wanda ya sallah a masallacin Ka'aba duk inda mace ta kai da sha'awar ta a masallaci da janna wallahi matan da ta yi sallah a ɗakin mijinta ta fi da daga idan Muhammad me yasa al-mar'atu awra saboda ita mace al-aura ce hadisi yana cikin riwaya ta al-Imam Tirmidhi yana da sahiha hadisi da dubu biyu da ɗari shida da tamanin da takwas don haka Allah madaukaki da ya tashi lissafin sha'awa na duniya wanda haka kawo tashi a zuciyar dan adam da ya fara bayani sai kawo magana akan mata yuyyina lin-nasi hubbu shahawati an kawata wa mutane cikin su so na sha'awa iri iri da nisa'i kama daga mata ibirka wal madina da kuma yara wal qanatirul muqammara da tarin zuciya. waɗannan abubuwa da Allah ya kirga a cikin ayan nan ba wai ana nufin sharri bane ga dan adam إذا كان القصد qabdu bihinna ka kara matan misali ka auri huzu saboda ka tsaye mutuncin ka ai lada za ka samu wa kasaratul auladi ka kara yara fa nan ma ka nake samun lada abu ne wanda sunna da kwadaitar da mu a kai shi yasa ibn hajar a cikin fakul bari ya yi tarjamar wani da yake cewa babu kasarar nisa na kan bayanin mutum ya tara mata ya kawo hadisin Abu Bukhari wanda Imam Bukhari ya rawaito da maganar sa maganar Sayyid da bayan. inda ya dauko ta daga Abdullahi bin Abbas wata rana Abdullahi bin Abbas yake tambayar Sayyid ibn Jubair Sayyid ibn Jubair kaji ne Allah ya ji kansa abdullahi bin abbas ko sahabin manzon Allah yace mata har ta zawwata an ta zawwata ko kai aure sai zu kana da ita bai aure ba sai ce fata zawwa take ya aure fa inna khayra hadhihi ummati aktharuha nisaa domin a al'ummar annabi Muhammad wanda ya fi alhairi shi ne wanda ya fi yawan mata in ji abdullahi dan abbas maganar ba ta annabi muhammad ne maganar ta ta abdullahi bin abbas abu ba fatul bayan kitabun nikah mujallar na karshen su ne da yake kenan da ka taba ya ce ban ta to je ka yawuri fa inna khayra hadhihi al-ummati aktharuha nisaa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ya ta alhairi a cikin ta wanda ya fi yawan mata a yake nan da Allah ya kawo lissafin mata cikin wannan aya ba ana nuna samuwar ta fitina ce da ma'ana shirka ga rayuwar mutum ba ana nuna cewa mace tana cikin ni'imar duniya yadda manzon Allah ya faɗa a wani hadisi da ke sahihu muslim hadisi na dubu da gari hudu da sittin da bakwai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ad-dunya mata'un wa khayru mata'iha al-mar'atu salihah duniya wato dan jin dadi ne kuma mafi alkhairi daga daɗin duniya shine ka samu matar kwarai wanda ya samu matar kwarai to ya samu ni'imar duniya kamar yadda Allah ya fara lissafi da mace a wannan aya زين للناس حب الشهوات من النساء ما لم saboda fitinar mace ta yi girma, haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayani a hadisin sa yake cewa dadi na duniya ya kare ga mutumin da Allah ya ba shi matar kwarai duniya dunya mata'u ita duniya jin daɗi ne manzon Allah ya ce wa kalbu mata'i al-mar'atu salihah mafi alkhairin daɗin duniya shine mutum ya samu matar in na ba ilaiha sarrat ji daɗi أطاعته إياه تريد مال وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله in baya nan ta tsare ma dukiya ta tsare kanta annabi ya ce matar da ta dauki wannan fifa idan mutum ya same ta to hakika ya samu dadin duniya matar da ba ta da muni in ka kalle ta ka ji daɗi ka ba ta umarni ta ɗauka ba ka gida ta tsare maka dukiya kuma ta tsare maka kanta annabi ya in ka samu wannan mata to ka samu duniya shi saman manzon Allah yana cikin mutane waɗanda Allah madaukake bayanin su a wannan aya zuyina lillahi hubbu shahawati min an-nisaa Allah ya kawata wa mutane sha'awar mata to annabi Muhammad bai fita ba tunda shi ma dan adam yana cikin su da kansa yake cewa hubbiba ilayya nisabu wa tsayi Allah madaukaki ya sa min sha'awar mata a zuciyana kuma Allah ya sa min sha'awar turare a zuciyana wa ju'ilat qurratu ayni fi salah an sanya natsuwar na kuma a cikin sallah a kenan annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma yana cikin bayanin da Allah madaukaki a wannan aya Allah ya kawo ta sha'awar mata a cikin zukatan mutane har da annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam annabi bai gama maganar ba sai ya sai da ya hada da ta sallah kuddira ilayya ta Allah ya saka ni sha'awar mata wannan ba na kasa ba ce ga annabi saboda shi mutum ne mutum ne dan adam ne kuma Allah ya yi magana game da mutane ke cewa yuyyina lillahi hubbu shahawati min nisa ba annabi kadai ba Allah ya saka kawa bi ma'ana ya saka shahawar mata a cikin zukatan mutane tunda manzon Allah shi ma dan adam ne bai fita daga cikin wannan bayanin ba don haka da kan yake cewa ni ma Allah ya sa ni sha'awar mata Allah ya sa ni sha'awar turare Allah madaukaki ya sa nutsuwata tana ga sallah da ya yi magana Allah ya shi sha'awa kamar sauran mutane ta kuma ya kawo magana a akan matsala da sallah wa zalika as-salatu fa innaha afdalul ibadati ba bayan imani babu ibadar da ta sallah da haka wannan hadisin malamai suke cewa hadisi ne da ya taho da usulubul balaga من جمعه بين أفضل أمور wa وأفضل أمور الدين حديث ya هذا أبو guda biyu. ni'imar duniya da ta fi girma ita ce mata Allah ya ba wa annabi Muhammad wannan ni'ima ni'ima da ta fi girma ta addini ita ce sallah babu wani sashi ibada wanda ya kai sallah daraja Allah madaukaki sai ya hada waɗannan manyan ni'imomi guda biyu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam don haka sha'awar mata da aka ce Allah ya saka shi a zuciyar manzon Allah ba da kasa bane gare shi wannan yana gwada maka cewa a shi annabi Muhammad cikakken ɗan adam cikakken mutum ne inda Allah ya yi magana siffar halittar mutane ce zuyyina bin nasi ubu shahawati ko minan nisa'i Allah ya saka sha'awar mata a cikin bukatan mutane annabi da kansa yake to ma ina ciki Allah madaukaki ya sa sha'awa da aka ce wani da yara Allah madaukaki bai kawo bayani akan mata ba sai aka kawo magana akan albani an saka sha'awar samun yara maza a zuciyar mutane don haka za ka ga hatta mace takan yi sha'awa a ce namiji ne ta haifa ba mace ba namiji yana sha'awar a ce ya haifi maza mata kuma suna sha'awar a ce sun haifi maza na'am ana samun wanda ke sha'awar a ya haifi damaci amma amma akasarin mutane da an ce annadir la yuqasu alayhi in za a tashi kwatance ba a kwatance da mutane yan kadan ana duba waɗanda suka fi yawa mafi yawan mutane sun fi sha'awar samun ya'ya maza shi yasa Allah madaukaki ya kawo misali da ya'ya maza a cikin wannan aya sun yi na lillahi hubbu shahawati min an-nisa'i wal banina ba ce wal banati ba kaga da an ce wal wal da Allah madaukaki ya kawo kalmar al aulad to da yana haɗe maza da mata amma Allah sai ya wal banina an kawo ta sha'awar samun yaya maza a cikin zukatan mutane da mutane sun fi sha'awar a ce sun samu yaya maza to wannan ba na kasa ba ce gare su samun ƴaƴa maza yana iya zama dalilin kusantar ka ga Allah madaukaki annabi sallallahu alaihi wa sallam yake tazawwaju waduda waluda fa inni mukasirun bikum al-umma yawm qiyamah da za ka samu yaya kai ta haihuwa kana sha'awar samun yaya saboda dai ka yawaita al'ummar annabi Muhammad me yasa kake sha'awar ka tara yara ba dan alfahari na duniya ba kana sha'awar ka sai da yawa ne litattin nasiri wa tafsir ummati muhammadi saboda yawan mabiyan mabiyan annabi muhammad su fi yawa bi ma'ana mabiyan manzon Allah su fi yawa a duniya yadda manzon Allah ya faɗa ya ku yawaita aure ku samu haihuwa domin in yi alfahari da adadin ku a ranar tashin kiyama manzon Allah ya faɗi wannan magana kai kuma kana sha'awar riko da sunnar annabi Muhammad don haka kake ta aure kana ta samun haihuwa fatan ka shine a ce a ranar tashin kiyama idan ana kiran mutane wa ya fi yawan yaya a kirga da kai waɗanda suka ji tama wa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mabiya idan ka tara ‘ya'ya da wannan niyya to babu shakka kana da lada a wajen Allah jima da sunna haka nan son dukiya da haka yake an kawata son dukiya a cikin zukatan mutane son dukiya shi ma bai zama bi ma'ana sharri ga dan adam yana iya zama alkhairi inda yake zama sharri shi ne idan mutum ya tara dukiya don alfahari da girman kai da takama da cutar da al'umma fa haza mazmumun amma idan mutum ya tara dukiya saboda ya yi ga addini saboda ya taimakawa talakawa saboda ya tada zumunci kaga wannan dukiyarsa tana zama masa alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ce wallahi nafsi biyadi a hadisin Aisha da Abu Hurairah ina muku rantsuwa da wanda rayuwa ta ke hannunsa ma min abdin ya tasaddaqu bi sadaqatin min kasbin tayyib babu wani mutumin da za a samu ya ɗauki wata dukiyarsa ya bayar sadaka sharadi shi ya kasance wannan dukiya ya same ta ne ta hanyar halal min kasbin tayyibin wannan sharadi daga bakin manzon Allah ya fito babu wanda zai ba da sadaka da dukiyarsa sharadi sana'ar da ya rike ya samu wannan dukiya sana'a ce ta halal annabi ya sake maimaitawa ya ce wala ya kabalu Allahu illa tayyiban don Allah bai karban wata sadaka sai sadakar da aka yi ta daga asali mai kyau wala yasadu ila samai illa tayyibun manzon Allah ya ce babu ladan da yake tafiya sama sai dan aikin da aka yi shi ne asali mai kyau don haka kuma da hankali komai kyan aikin mutum komai wato girman sadakar da ya yi idan asalin hanyar da ya samu dukiyan ba hanyar halar ba ce to mai karban sadaka ya ce ba zai karba ba shi ne Allah madaukaki in ji ban Allah annabi ya gargade mu matukan za mu taimaki addini za mu ba da sadaka duk dai muna so mu samu lada a wajen Allah to annabi ya ba da sharadi ya ce min kasbin tayyibin ka'ida ke a samu hanyar da ka samu wannan dukiya sana'a ce mai kyau wala ya ma ku illa tayyiba wala yasadu ila as-sama'i illa tayyibun babu hawa sama kyau amma in ka dauki dukiyarka ka bayar sadaka ka samu dukiyar da ta hanyar halal Wanzan Allah ya ce illa ka annama ya ba'u ma fi yadir rahmani lokacin da kake mika wannan sadaka talaka yana karba kamar ka mika ne a hannun Allah madaukaki in ji annabi Muhammad wannan sadaka kamar ka ba da ita ne a hannun Allah ba za ta faɗi a hannun talakan nan ba face ta faɗa a hannun Allah madaukaki sai rabbi hada sannan kuma shi Allah idan ya karɓi wannan sadakar taka ba zuwa yake ya aje maka ba Allah madaukaki sai ya dinga renon wannan sadakar kama yurabbi ahadukum falwahu hatta إن wa inna يوم القيامة وإنها jabal al-azim manzon Allah ya ce ba kamar san adam ba ne ka ba shi ajiya ya aje maka shi Allah in kai sadaka ya tafi wannan sadaka reno sadaka zai yi maka zai dinga reno sadaka annabi ya ce hatta noma ɗaya in ka bada a ranar tashin kiyama in aka nuna maka wani babban dutse sai ka shi sai kai ta mamaki sai maka ga wannan dutsen dan sadaka ne. sai annabi ya ce ku da haka sadaka yawaita sadaka hadisi yana sahihul bukhari da sahihul muslim hadisin aisha da abu huraira A kenan dukiya da aka yi magana a cikin wannan aya aka ce ita ce daɗin duniya ba aibu ba ne tunda har in ka samu dukiyar nan ka yi amfani da ita ta wajen ayyukan alkhairi ka sada zumunci ka bayar sadaka ka gina makarantu masallatai ka taimaka ma bayan Allah lada take samu a wajen Allah da Allah ya ba da misalin dawakai ai hajje dokin ma ba ba haram bane زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام kun ajiye dawakai kun ajiye shanu kun ajiye awakai da raƙuma su ajiye su ai ba haramun bane sannan sau da yawa ajiye dokin yana zama maka alkhairi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace alkhairu li rajulin ajrun wa li rajulin sitrun wa li rajulin wizrun wani mutumin in ya aje doki yana samun lada wani in ya aje doki ruhun asiri ne gare shi wani kuma in ya aje doki to zunubi yake tara ma kansa haka manzon Allah yayi bayani a cikin hadisi ingantacce ka duba sahihul jami'i istafiya yana kuma sahihul bukhari annabi yace fa rajulun hafi fi sabilillah kai ne ka dauki kudin ka je kasuwa ka sayo doki ka kawo gida ka kai wannan dokin ne da tunanin yaƙi in ya tashi ka tafi akan wannan doki shi ne kake ma yaƙi saboda taimakon addinin Allah annabi ya ce fa huwa lahu ajrun wannan mutumin zai samu lada akan wannan doki duk kashin da doki yayi Allah yana kirgawa lada ne gare shi duk numfashin da wannan doki yayi lada ne ga wanda ya aje shi annabi ya ce wa ta gannu tagannuyan wa ta'affufa mutum na biyu ya sai doki yana da kuɗi ya ga cewa in ya kashe wannan kuɗin in ya bashi a tsama kuɗin zai bace bari ya siyo kaddara sai ya siyo wakai a matsayin ajiye asset yana da kiwon su ko ko ya siyo shanu ta yi kira mu ba shi kiwo ko ya sai wakai ko raƙuma ya ajiye wannan dukiyar ne a matsayin asset to ka'idar guda ce duk wanda ya tara dai akwai haƙƙin Allah a kan ko walam yansa haqqan Allah ta'ala annabi yace kuma bai taɓa manta haƙƙin Allah madaukaki ba fahiya da zalika sitrun kaga wannan mutumin kenan dokin da ya ake ayyukan asiri ne da shi ko wa rajulun rabataha fakara sai mutum na uku ya sai doki ya kawo gida ya daure daga turai wannan dokin bai babu hali a bashi a rana don haka dole a sanya masa AC ba abin da ya sa ya sai wannan doki fasaran wari a don alfahari da nuna wa mutane ya isa wani a zalika wuzurin wannan mutumin dokin na zaman sa gare shi shari'i duk wanda zai aji doki domin alfahari ga mutane don takama don nuna ya isa wannan mutumin ajiye dokin gare shi sharri don haka ita ni'ima idan Allah matsaukaci ya ba mu bawa ita kanta ni'imar ba ta zama sharri gare shi sai ta hanyar da mutum ya sarrafa ta idan ka amfani da wannan alkhairi idan wannan ka yi amfani da wannan ni'ima ta fuska ta alkhairi ka samu dada in ka yi amfani da ita ta fuskar shari ka samu zunubi don haka Allah da ya kawo waɗannan ni'imomi a cikin ayan nan ba wai ya kirga musu ba ya kirga su ne saboda ya tabbatar mana cewa sharri Ya yace mana zalika mata'ul hayati duniya wannan shine dadin rayuwar duniya mata ya'ya tara dukiya ka samu dawakai ko shanu da awakai da raƙuma ko a amfanin gona له حسن المآب me Allah ta قل a gaba kun abu نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد قل أقول أبيعكم بخير من ذلك أنت يا شيخ تنبيلكم شيخ مباك لابارك أن يدعي بوطن أن تمخيلك الخير قريكم هنا تقصى أبين دعي أن تنئي مؤمنكم abin da ya a ce ka samu mace da ta kowace kyau a duniya ka tara 'ya'ya sannan kana da tarin dukiya Allah ya baka dawakai ka samu shanu awakai da raƙuma kana so ka san ni'imar da ta fi wannan lillazina da inda rabbihim amma fa waɗanda suka kiyaye Allah madaukaki suke samun wannan ni'ima a ranar tashin kiyama ba a nan duniya ake samun ta ba jannatun tajri min tahtiha al-anhar gidajen aljanna waɗanda koguna ke gudana karkashin su khalidi da fiha a baka gidan aljanna a ce in ka shiga babu fita wallahi wannan ni'ima ta ne duk abin da dan adam ya samu a duniya wanda ya samu gidan aljanna ya fi duk mutumin da ya samu wata ni'ima ta duniya wa azwajun mutahhara da mata masu tsarki za a baka a gidan aljanna ba irin matan duniya ba bayan an baka aljanna an baka mata tsarkaka wa ridwanu min Allah sannan kuma ga wata yarda ta Allah musu tsarki wallahu basirun bil ibad Allah ne ganin bayan ta ne hadisin Abu Sa'id al-Khudri yana sahih Muslim hadisi na 2229 annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli janna an ce yan aljanna su shiga aljanna sun shiga Allah sai ya kira su ya ahli aljannati ya ku yan aljanna fa yaquluna su ce labbaika rabbana wa sa'adaika muna amsa kiranka ya Allah mahalicinmu mu wato daɗi ya kare wato ga wanda wanda wato daɗi ya kare wajen ka bi ma'ana wa sa'adaika ni'ima gaba ɗaya tana wajen ka ya Allah wal khairu kulluhu fi yadayka alkhairi baki ɗayan sa yana hannayenka fa yaqulu sai Allah ya ma'an aljanna tambaya hal rafiqun kun yarda kuwa saboda kai ibada a duniya kayi ma Allah sallah kayi masa azumi kayi masa zakka kayi kayi kayi to yanzu ba ba ma mala'iku ba aka kuma yin da za mu fita aljanna mu zauna cikin wannan ni'ima عذاب وكنت حقنا لذلك كان يكون كل الرموز كان يمر كلنا da فيقولون سبحان الله وأنت من أفضل الولد أجمع فأبي يجاء الجنة أجمع akwai wata hikimar da sun sa samu aljanna wa ma huwa ilmin da wannan anan ubangiji wujuhana ba ta tsaye da fuskokin ba mutane hukuncin suna haske a cikin misali wanda wata muna ce domin da ranar an tafi a cikin misali da su zai da wuta ko na ba misali ba يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين تودت وجوههم كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون تبرد وجوههم وتبرد وجوه فعلا وتفكوشي في جماعة بكاتي وتكرم لنا أن لا تتفاوت في وقت الفكوشي في جماعة kafin da sauran mutane da dama wanda suka fi alamar hukumarka. Wadda Allah. mun ta ta ji mutan kuma muka da hukunci mu kula hakki alam ku tsira janna ya Allah a so baka tsira da mu aljanna ba alam ku tsira nan jannata a wannan jirani da Allah kuma ka tsira da mu da wuta abin abin da ke wannan wata riwaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ne ne cewa lokacin da suka fada yada su kuma wani abu ala ala la ta karta ko ne wa ala ta karta ko ne da guda wata a kan wannan tantana akwai ne wanda da wannan sunan da yake mutu ko kuma ne ko wani na haka kawo ku da dana da yau ba a tsafa alaikum ba da ku abada da nan ba na ta ta da wani dama da fara abada wani wannan wata kira ce da girma shi ne Allah ya tsaye da kuma har unabbi'ukum قل أنبئكم بخير من ذلكم كنا ta تنظرون بكثير من inda rabbihim babu misalin da su wanda ya kiyaye dokokin Allah wa ya samu wannan ni'ima inda rabbihim a ranar ya kiyama a wajen Allah جنات تجري من تحتها الانهار اما للموت الى جنة الجنة وتقول بمدنة الفتن خالدين فيها وازواج مطهرة an ba ta gidan aljanna an ba ta mata masu ƙarfi ta lafi wa ridwanu da zai kuma an ba ta yarda Allah in ka samu yarda Allah to ka samu babban ni'ima a cikin gidan aljanna Bukhari حديث لكم مثل الذي يرتضي وسلم صحيح مسلم حديث لكم مثل الذي تفضل جميل الكرام إلى أسرار الترمذي بعض النعمة تتفق في الكافة من الجنة إلى الجنة ni kuna sai ku tafi ta ujima gaban sunna ku ganin Allah ban da ganin Allah babu ni'imar da ta fi girma irin Allah madaukaki ya kana kai yarda da ganin aljanna wannan ni'ima ta fi aljanna ta fi hadisin sahabi Allah ya gara masa yarda ne da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce حتى دخل أهل الجنة الجنة جاء الجنة قلت جاء الجنة يقول تبارك وتعالى أما من لو لتوكلها في السماية يقول يا الجنة تريد أن جاء العزيز كنتم أفيد ملوك بعد ألم تبين وجوهنا ألم تكرمنا الجنة وتجرى من النار يا أما وتحقق في كل ya Allah baka tsayar da mu da wuta ba ya Allah baka sa mu gidan aljanna ba a ce akwai ni'imar da ta wannan ba ya kuma da wani ne sai Allah ya yare ta mace da take hana dan adam ya gani Allah ya yare wani ta amma uku sai a haɓɓa da ne da nazari da rabbi Allah ya ce wannan ya aljanna ba a mutu kyautar da ya ji daɗi irin kallon fuskar ubangiji ba a cikin riwaya ta da imam muslim ko ne ita ce a cikin ahadu wannan shi fassara aya ta surat yunus aya ta ولا فيها خالدون الذين أحسنوا الحسنى وأن zai samu sakamako wasu ya da kuma da kayi annabi wanda Allah ya ce tambaya kan aljanna to in dole sai an ba shi ko kuna so muku kai an ba ku gidan aljanna kuma suna bukatar gane ni'ima ni'ima ita ce ganin Allah madaukaki ganin Allah ya ci aljanna da ya ci Annabi Muhammad saboda ganin Allah ni'ima ce ya sa kai mu bai samu wannan ganin Allah ya ci aljanna da ya kan ruwa kan jiki ya gani wannan shi ne a cikin hawa sunna wala ya haku wujuhahum qasaban wala zilla Allah ya ce yan aljanna kura ba ta rufe fuskokin su tsarkanki baya rufe fuskar su tun tsayuwar su a filin hisabi da tsayuwar su a filin hisabi in ka duba fuskokin gane kula waɗannan su ne yan aljanna masu dawama a cikin ta ake tambaya da imamu ahmad Allah madaukaki ya ba da misalin ni'ima ta duniya a cikin Qur'ani mata ya ji da raha yau da ɗan adam yake samun ɗanɗano na hutu yau da ake cewa ka samu ni'imar da za ka huta جاء الإمام أحمد بن محمد بدأ مقام وإن أول قدم يدعو هذه الجنة lokacin da ka sa kafar ka ta farko a gidan aljanna lokacin da ke sanin cewa ka samu hutu amma in ka duniya ne ta bayan Allah ya mana bayani kun abuna zirku bi ghayrin min zalikum lil ladina taqaw inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anhar خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بكير بالعباد لئلا يبقى جواب الذين يقولون ربنا إننا من ذرية بوال غير ذي زرع رب اجعلني مقيم الصلاة لجهل إبراهيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ثم جاءت آية في القرآن من أدويات فهم أنت يا ربنا ويا ربي لأن عند الناس هذا ياقوت تجيب هذا من النجاح كان في الله الله يجي أمر بكثرة إلى يجيب هذا ya Allah ka yi min kaza sai a jayi domin da saboda tsarin nuna cewa suna kusa da Allah har ma su cikin kamar an biya musu wanda wannan ita ce shi wanda ke wannan na guri ربنا na آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار kamar da ka ga Allah ne ba maka babu amfani ka ce ya Allah ai wanda ke yi na ke cewa ya ko to su dama annabawa ne mutanen kwarai ne ba su taba dauka Allah yana da nisa gare su ba shi yasa suke gani in ce ya kana kiran na nesa ne mu kuwa Allah yana kusa da mu to haka babu dalilin sanya mako da wannan ita ce balagar da ke cikin wannan aya dukkan waɗanda ke samun aljanna su ne waɗanda suka yi riko da wannan addu'a sannan الصادقين والصادقين وأعطوا حقوقهم يقولون تبكون الفكرة kada suka zo in wasu cewa da jini da hukumi subhanan ba ta rasa wata siffa daga cikin siffofin masu samun aljanna wa har da ita ɗauki kiffa ta matsalai wani an yi da ƙarya ba a jin mamaki ba ne don ya faɗi kaza a misalin ba ka samu wata baka shaida wanda za ta hana ta samun aljanna والقانت فيها وفي دنيا da يقول بنيت Allah? Da zarar ya yi aiki, وصلنا كذلك يجعلني كذا وجه تبين gyara. yi kokarin ka ɗauki wannan sifa wasu kuma suna cewa an ƙarin shi da ana rikin almutawa su iya masu tawali kada sifa da girman kai a ga cewa wasu ne ya shirye kai sifa da ya aljanna wa mulkina masu taimako da dukiyarsu ka ɗauki wannan siffa. mutum ne wanda aka san shi da sada zumunci da alkhairi da jama'a والمستكبرين الأبصار sannan ka ɗauki siffin mutane da ke neman gafarar Allah maɗaukaki a lokutan kokoro wasu hau akirun laili wa bayyana sule yau ne ake ce lokacin kokoro shi ne ƙarshen laili kusan da lokacin da aka bayan ke shigowa siffin mutanen bane in yi wannan lokacin da aka sani suna neman gafarar Allah maɗaukaki saboda lokaci da Allah ke karɓar addu'a lokacin da Allah ke saukowa sama da farko yadda hadisi ya tabbata daga bakin manzon Allah zai rawa kan sanin yadda yake sauka yana kira akwai mai roƙona in amsa masa akwai mai neman gafara ta in gafarta masa akwai ne wata damuwa yayi an yana wannan kiran kala baki mutanen kwarai idanun biyu a ƙarfin dare ya amma mutu ya zuwa su kare ya ke ce inda musulmi na fi da ari وقل في قبلنا بك محسنين قبلنا من الناس ما يرجعون قبل اقتحالهم kiyaye dokokin Allah suna samun ruwa daban-daban Allah ya samu a cikin jama'a ta umar suna karɓar da Allah ya samu إن من كان قبل ذلك مهتدين da an yi kuka samu aljanna ya ce saboda daɗin a duniya mutanen kwarai ne suna da kirki suna kyautatawa kano kanu da mai da zai ma hajji a gabo a kan suke kan bakin cikin yanayi wani amfani kun yi da mutum ke samun ka farka karshen dare ka yi ka roƙon Allah ka so ka musamman gafararsa Allah zai maka gafara ka samu kuma gidan aljanna wanda aljanna nan da irin hikimar da Allah ya mata malamai suke cewa na yi maka tare kuwa ne ba babu hikima kamar samun yardar Allah سورة التوبة وعد الله المؤمنين والمؤمنات وعد الله सत रे न प्यारा नुसारे ने सभ प्यारा देश साल वेन जा कस दफ़े न बाबा الله الأكبر ذلك هو الفوز العظيم. قال الله بالمؤمنين والمؤمنات أما يا أكثر وإنك مكتومان ولا جوازا جنات تجري من تحتها الأنهار مثل فيها جنة الجنة وقد يقولون بلاد كفرتا قالوا في سياقنا وما أسمنا ومصادر طيبة ويعلى الظلام في الجو في جنات عدن ورضوان من الله أكبر samun yadda Allah wa ya fi alƙawarin girma yadda Allah ta kare da wanda ya samu yadda Allah wa ridwanun min Allah akbar samun yadda Allah zai yau ko girma zalika huwa al-fawzul azim Allah ya ce wannan shine babban don haka ibn Masih ya ce wa sun tabi'u bi qawlihi wa ridwanun min Allah akbar wato wata matashiyar su Allah ya ce mai yake samun yardar kudin nan ba in kana da hankali wanda ya samu yardar Allah to ni kuma ta komai girma yanzu kokarin duk abin da za ka samu yardar Allah Ya Allah ya babu sababu kullu sauki wa sa'ada yanzu Allah ya kuka samu kuma na tara a duniya da kuma lafiya وكل من علم ان سيده راجل عنه كان اثار بعينه واطيب بقلبه لكل لعيب kai ne ka ga fahimci yanzu dalka yana son ka misali ko aiki kake ka kace wani ka fahimci wannan mutum ne yana son ka ya yarda da kai ya rabu da kai an ji ga ba ka yi ruwa akan kowace baka ni'ima ta kare da mutumin da ya samu yardan Allah da kuke a gidan aljanna ibn al-qayyim al-jawziyya a littafin sahati arwa mutum da ya jafi da bakin da shida yake da sama Allah subhanahu ta tsira ta fi yamma al-kuwa yadda kaji Allah ya ce ana samun yardan sa a gidan aljanna wa haka kuma da gidan aljanna sunan da rikuwa yarda بجميع الأمور الوزنيات وهو مما ينتقل إلى الرضا والاحتجاج الجنة وذلك لصلاة الجنة كلية الرضوان الرضوان أكثر شديدة كما الرضا كما سيرتا وتكرر wani na aljanna ya zama cikin duniyarta saboda haka su mala'ika da ke tsara aljanna sai Allah ya ba su wannan suna rizwan ibn kayyim yace wa kulli yahadun na'i maratan malika da kabu muta kuma da kiran da suna ta ake kiran da maliku wa huwa ibn mutakum min al-mulk an tsara sunan ne daga kalmar al-mulk da ake yi da wa huwa kuwa wa kudda asali ma'anar mulki da larabci shi ne gwada sarki shi ne asali ma'anar kalmar kenan da larabci sai aka amfani da wannan kalma aka yi ma mai gadin wuta suna maliku ne mulki a gwada maka duk wanda ya shiga wuta ba zai yi da ba mai gadin aljanna kuma aka yi masa suna rizwan a nuna wanda su ne gida aljanna ya samu yardar Allah إذا طريق خير وكثير مثال البلاوي مثال الزمان وكافي اهل الجنه بما انه سوى اني الموكل بحب الجنه راجلا وانت اما يوجه ثابته اي الجنه انا كلام راجل لدار الجنه لان هذا ما الله تعالى اعدها لعباده وظاهره أن القاضي واحد وهو غير مراد من الدين حديث أبي هريرة an samu fahimta kan su biyu wasu malamai suna cewa ne gadin aljanna sunan shi alhaji yadda ya zo a hadisi da dama kenan daga bakin annabi muhammad wasu na cewa ne gadin aljanna sunan shi rizwan ba sai da rikin abu gure da ke cewa wannan kwata da ke yi da ne da ma da ahu kazara su jannati kullu kazara kullu na ibadin duk wanda ya ba da kyautar abu guda biyu a lokaci daya ya ba da sadakar su misali da muka dinga bayarwa kamar ka bayar ne za ka hada da wando ko ka ba da kaza ka hada da zakara

wata ko ba suna cewa halumma wani zo ta nan a gida wanda shi ke gwada maka ce masu zafin aljanna suna nan da yawa ba an zama kai kuma na zahari ba kun yi tsari mun fi a hasu ne kogana illa an da ribuwan a zan tare da shi ne ita da ya fi girma cikin mala'iku da ke jagin aljanna. kuma ne ke jagin wajen hasa ibn kafiyar mutum na farko shirin na hamsin da uku da yake bayani da na halittar mala'iku ibn kasir yake cewa ko daga cikin mala'iku a ruwan kalmar jina akwai waɗanda aka wuce ta mutu gadin gidajen aljanna wa ihlajin karamatin ahliha wasu mala'ikun kuma an sa su a gidan aljanna saboda hidima ga 'yan aljanna wa ta hanyar da safi ha من مدارس ومساجد ومأكل ومأكل ومساجد abin kuma da ke so kana kiran aljanna da kira mala'ika zai kawo masa abin ka kake so mai maka hidima cikin ku akwai mala'iku don haka mala'iku suna nan da yawa wa bai da zai kan min mana an yi ra wa la umru samiha wa ma qata'a ala qalbi batari wa hajjul jannati malakun yuqalu lahu lil da kuma ka sai da ke so ya tsaro da janna sunanta ribuwan ya a mutuwar hadisi ba su da hali an samu da suke magana kara a kan wannan shi ne sunanta haka ne yanzu a tafiya wa rafi musamman na biyar shafi na ɗari da goma uku inda a fasar rafi ke fassara wasu tambari da ta kauran kwamiti da musamman su zuwa ta yana cewa ja'a ana fitani da ruwan kabiyar janna كتب تفسير الله لابن تفسير ببعض أكو كاملة كما da muka karanta wa azwajun ana haka akwai wani littafi na aqida da yake cewa sa alwajib fi aqida da salaf salih salaf salih ahad sunnah wal jamaa mujallad na farko shafi na 53 mawanda cikin kashi yake fa amma ahlu sunna wal jama'a mabiya aqidar ahlu sunna suna cewa nuna da bihi ijma'an sun imani da malaiku gaba daya wa amma tafsira hadhihi dalil abin da kwasu suna da yi imani cewa Allah yana da mala'iku sannan in an ce za a yi bayani duk duk to wanda hujja ta tabbatar da shi abin da ahlu sunna ne ke wajibi ne a yarda da shi wa musamman Allah wa rasuluhu wanda Allah ya kira sunan ko annabi ya kira sunan da cikin hadisi kamar misali Jibril al-Muwakkal bil wahyi wanda Allah ya wuce ta masa dukkan da wahayi Mika'il al-Muwakkal bil madar wanda aka wakilta masa sauƙaƙa isra'il wakar bin nafis mala'ika isra'il an ta masa busa cikin kaho a ƙarshen duniya wa malakul maut sai mala'ika mutuwa haka yi a cikin alƙur'ani da dukkan manzon Allah al-muwakkal bi qabdil arwah an wakilta masa karban rayuka wa maliku sai maliku khazilun nasi yake tsaron wuta ridwanu ko hadirin tallafi ke kulawa da aljanna sannan da malaiku guda biyu masu tsanaya a cikin gabari munkar wa nakiya wanda ke akida amanu kunna ka yarda da waɗannan malaiku kun dogara da yake da hakkin da dama waɗanda suke bayani to da hakika waɗannan malaiku da dama sunayen su sun cikin ayoyin alƙur'ani da hadisan manzon Allah kamar maliku hadisi ya tabbatar da wannan suna ayar alkur'ani ta tabbatar amma ka ce ridwan sunan mai kulawa da aljanna kenan a jikin suka kawo magana a kai dukkan su su ke ba yana da hadisan wanda al-imam al-bayhaqi ya rawaito a cikin shu'abul iman mujallal na ku da 3 da 3 حديث عبد الله بن عباس مرفوعا إلى الزوج إذا كان أول ليلة من شهر رمضان زاد الله تبارك وتعالى رضوان هذه الجنة كان يقولون وسلم أن أمر لكرار رضوان لزاد الجنة يكون الخيار رضوان فيتم البيت وتعليمنا فيقول فيتم تغيير البلاد للصائمين والصائمين من أمة محمد كلمة الجنة هي mun shiga watan ramadan saboda al'ummar annabi muhammad wanda duk ne da azumi ya samu damar siyamun daidai to yanzu ya ci sai ta kun ma za ku guje ka fa a kayan kabin na hau kar ba kunna aljanna sai watan ya mutu wannan hadisi bai inganta ba malamai da dama sun raunata shi sun hukunta cewa bayan da cewa hadisin yana da rauni hadisi ne ma da ya tabbata cewa ƙarya aka yi masa hajjin annabi Muhammad wadanda suka danganta hadisin da cewa ƙarya ne akwai ibn al-Jawzi ka duba al-mawdu'a misalin da ya shafi a ɗari da tamanin da bakwai haka nan a imamu suyuti a cikin al-ma'arifun maddu'a ابن يسأل الرجال لتسكين الإمام الشوكاني الفوائد المجموعة أسئل الذين من قيل محمد ناصر الدين الألباني Allah ya ji gani su ba ta yi tarbi wa tarihin hadisi na ɗari biyar da cikin da sannan akwai hadisin ubangiji da ka marfu'an man kara yasin wa huwa fi tasalatul wanda ya karanta suwar yasin lokacin da yake cikin wani mutuwa da adadin ya zo to ku da kuke kusa da wannan mutumin ku sai ya dinga karanta yasin wanda ya samu damar karanta yasin جاء رضوان خادم الجنة بشوبة من كرام الجنة رضوان بن ناقود بجدار الجنة يقيم روى daga cikin ruwan sha na aljanna ya kawo wa dan uwan kudin da ke kwanta da ke kwance na a ta lokacin da ɗan uwan ku yake kwance din Da Rizwanu da ɗigo ruwan aljanna ya kawo mata ya ba shi ya sha hatta ya mutu rijal zai mutu wa yi ba haka rijala za a tare shi kuma a kiyama babu kifi sai hadisin da ya gwada maka falalan kana da yasin da mara lafiya wannan hadisin kai ya aka yi wa annabi muhammad hadisin munkar wa hakama da wasu ba ni na ce kai ya ka duba الجوزي تدوب عن موضوعات مدلل نظر na شيء من da يدعى الرجل bakwai. hadisai ne da basu inganta daga bakin annabi Muhammad ba haka ne in ku sun fi da tubuwa hadisi da dubu biyar da dari takwas da saba'in don haka cewa sunan mai gajin aljanna shi ne da ruwa wallahi hadisan da suka zo da magana a kan dukkan kuma su inganta ba an aika ma annabi na tuddani ma tambaya saboda ta wannan kan tuddani ma mutum da bai kan da yau kana hankali رضوان خازن الجنة رضوان كل رسولا يقول على الجنة كلا وأين ورد اسمه تأتينا كل يقول حديث المدوغة تقوى آية القرآن لما نمتك بعد أن إن اسم خازن الجنة رضوان بل المشهور عند العلماء وأن مجلد هكذا ba da mai cikin da kai ya zama ce maka mala'ika ne ki kulawa da aljanna kullum da yabuwa wannan magana ta shahara sun daga malaman farko har zuwa yanzu ba ta yau ba amma wanda ba su ce hoto ba da mahadi amma shi ne rubuta hannabawa game da hujja ina malamai suka samu hujjar jiran wannan mala'ika da kula da an cikin kuma hadisan da muka tara su gaba ɗaya kaf babu wanda ya inganta da annabi Muhammad don haka Muhammad sun zuwa ne yana kusai da cikin bakawarsa mujallar da uku shafi na ɗari sittin da ɗaya ya ce wa amma ribuwan da ake cire mala'ika mai kulawa da aljanna da sunan ribuwan wa muwakkalin biljanna shi aka ba shi kulawa da aljanna ismuhu haza kiran da ake da wannan suna laisa sadikan subutan wa biha wallahi tabbata game da wannan sunan bai bayyana karara ba ta subuti malikin kamar yadda sunan mai kulawa da wuta maliku ya samu tabbata لكنه مشهور إلا أهل العلم كذب وكذا تأتي على وجه malamai za ka gama da wasu ne da sun suna kiran sunan mala'ika da kulawa da aljanna rizwani amma dai hujja a kai ba ta dangana ba da haka wani dacewa ne da jira mala'ika ne kulawa da aljanna da sunan da yake ganta a hadisan annabi muhammad mai aka kira an kira da razilul janna ba ribuwar ba Allah da kuma iya sa albarka ce a jina muka faɗa Allah ya zaba ga wani kuskure da ya ko akwai tambayoyi da za mu karanta insha Allah نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك إيمانا وإخلاصا أريد منك تطبيق قول الله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة والذين يعلمون تتكلم ويلهم ذاك المفسر ومفسر نصر الآية sai ya gara muku da tafsirin da zai zaro kan aya

anan wannan Allah bai so shi ne zai wannan bai ganta daga annabi ba ka duba da imamu zari a cikin da dubu hudu da dubu biyu da arba'in bai yiwuwa Allah ya halatta wani abu sannan kuma Allah ya biya ya gamace shi wannan kuma yake ana yi wa sallah ta nafila su dole su hawi kwarai wanda zai yi kuskure a sallah كان zai yi maka su jin jisa hawa ya zuba fata wa lafiya da da'i ba da baku shafi da yi ina neman bayani game da wata aya da wasu ke amfani da ita kawo rigima a cikin alkur'ani suna cewa wa in kuntum Allah ta kusi ko kire da kuma ba ba lakum min nisa in kana neman bayani ayan sai ka je ka fassara da malamai suka yi kuka jira lokacin da tafsirin mu zai kawo yanzu da ka ga ayar mun ka fassara mu menene hukuncin mai azumin da ya fitar da maniyi da hakika wannan matsala ta samu sabanin fahimta kwarai tun daga kan malaman farko har zuwa malamai na yanzu kuma ta tsakanin wasu masu da sama wanda ya fitar da maniyi da gangan azumin da ya baci an samu sabanin fahimta kwarai kowa da irin hujjar da yake badawa ba. amma tun da ni ka baya. na wanda yin ka kake neman kenan fahimtar ta ita ce wanda ya fitar da maniyi da gangan da azumi ya yi haram saboda Allah ya haramta mutum ya cire sha'awa ta wata hanya zuwa ne in ba ce kamar sauri au ala au ma mana ka sauka ka ga shi babu na uku da ko amma cewar hakan ya fata azumin sa ba hujjar wace azumin sa ba shi ba wannan yake ce fahimtar ta ka zuba al-mawdu a tuzkiyat al-muyassara mujallal uku shafi da ɗari goma sha biyar za ka ga bayani da yawa kai menene nake ni ne nake da aboki mara lafiya ga shi ba mu da kuɗin yi masa magani sai wani kirista ya ce wai zai in zai koma kiristanci to zai ɗauki ka har ya wanke sai na tambayi wani malami sai malamin ya ce zai iya komawa kirista din daga baya sai ya tuba shi ya warke to har yanzu dai ba bangantu ba shi ah, shi ne yake tambaya a kai to ai ka bar da ya kamata ke yi tambaya shi malamin da ya ce wata za a yi rantsa da a samu kuɗin magani shi za ta tambaye shi hujja eh, eh, ina wa'azi da bible amma ba ni da ilimin addini sosai gashi kuma ina samun nasara musulunta da mutane ko nake shi gaba to kuma gashi da cin nasara har kana tambaya kana da cin nasara har da kana ilimin kilo ina ma ka cin nasara har a wani lokaci wani wasu ne sai ka kira da kai labari haramun ne musulmi ya rika karanta bayan matukar bashi da ilimin addini wannan shi ne gaba da wani suka faɗa tuni in ba in kamar da hankali da karatun bayan ƙarshen ta karanta sharri sai ya kuma ka yawa a kan karanto alkhairi haka waye gari da suke kan sun yi yawa sharri a kan alkhairi nan dawo ta yi yanzu ce baka san komai ba kada mu dawo suna sunan yi imam mutum da ku shafe da yi kudu da talatin da uku za ka gaba yani a kai an ce manzon Allah ya hana a yi ma yarsa kishiya shin ko eh, akwai wani dan adam yanzu da zai iya bayan kai ma kana iya hanawa in ka ga dama in an zo ne mai haka sun ga shi yi ma za mu kishiya ba in ya yi shi ne da su zo mutum fadawa mujallar ne shi na tsar shafi na ɗari da arba'in da shida shin ko mai matsayin sallah a musulunci don kuwa wasu na cewa ba ta yiwuwa sai da kuɗi wa ba a yi sallah sai da kuɗi nan ma shi ma ya bar yin tambaya a bayyana kalimar wanda ya ce maka ba a sallah sai da kuɗi ya shi ya Ya faɗi magana ka wani kuma kana tambaya wannan kuma ya ce shin malai yana halatta a musulunci don ina da uban gida kare sai in ci yin kiyar sallah don aikin da in tara su har da ya sanin jera haramu ba mu ji mutum ya bari lokacin sallah da shi bai yi ba rayuwar shi ka samu jiya su da imam jami'a da suka shafi da ta amfani da ku idan kafin yin jami'a shi bai ba ka ke sallar mutuwa da kuma bayani shin karanta alkur'ani bayani mai girma a gaske ko a bayyane wanne ne ya fi karanta alkur'ani ba tare da an tsaga murya ba shi ne ya fi ba ma alkur'ani ba dukkan wani nau'in da ke ka zo wajen mutakawa mutum da sha biyar sha biyar ko sha tara yana iya yana iya ba da cikin jirgin mai ko sadaka sakamakon a kai mahaifiyarsa wato shi ya dai haka babu da shi ba ko ka ba da sadaka ga mamaci kuma Allah zai kai masa lada to fa tawo da nan da shi ma mujallal da shi da ya shafi da yake da tamanin da biyu sai wannan shi you can anybody who anybody anybody who is in in maka wannan gaba mutum ne ya san bel suna fata bai san wace irin fata ba ce zai sallah da shi to nisantar bel na fata shi ya dacewa ga musulmi san bel na fata shi ya dacewa ga musulmi in ko ya sa to ya kare ya sallah da shi shi ya dacewa ka duba tawa ibn bazu da na shi da ya fi da yau kudan suna da muna neman bayani komai na shi ah, ko ne dan ah, sallah subhanallah ma da kasa karantawa yi da da bayan sallah ok addu'a bayan sallah barci subhanallah da ba ma nan ko ya shi da duba bani bani ya barci muna neman bayani game da barci bayan sallar subuhi wai da kyau sai rana ta fito akwai bayanai da madama suke cewa ba shi mutum ya bayan sallar asuba da bayan sallar da asubuwar faduwar rana amma duka maganar ji a kanta na fita imam da shirin shirin shafi bakwai duk da haka bai kamata musulmi ya yi bacci bayan sallar asuba ne ba sai rana ta fito me yasa malamai suka ce in da aka ba yau rubuta shafu sahihin adadin mufrad musamman rubuta shafi ɗari kuma hamsin da biyu saboda lokaci ne da ya kamata ka nemi aljanna lokaci ne da ya kamata ka nemi kenan Allah ba kai tabbaci ba amma ba wai wani tabbacin ka yi ne ba amma da nake cewa yana kawo talauci da waye duk wannan hadisin da inganta ba shi tambaya ɗan shi ne shi iblis yana da bambanci da aljanni ko kuma jinsin su ɗaya ne ah, to shi ne uban aljanu abin mutum ka samu zama na shi arba'in ah, mutum na hudu shafi ɗari ga da talatin da tara ina so malam yamin bayani ah, mace wanda suke sun cancanta su da zaka mata amma mun ba su zarwa a yi musu wa'azi kenan ko ba haramun ya kamata su yi da zaka wajibi ne akan kowa yi da zaka maza ko mata ina fatan malam ya shawar kamar to shin kamar yadda bani adam suke haihuwa haka shi ma aljini da kwarin kwarin haihuwa mai aske jewo haram ne kuwa a cikin mutum haram ne mutum ya aske jewo da rafa yi mutum a cikin yadda yi da sitri a samun zafa shafin da biyu da bakwai yana sauƙin bayani a kan ƙasar misali yana makaranta abuja idan na je garin mutum yi kwana biyu wanda yake da kowace daya amma zai ga kan hanya ni zai fi gida zai ni ne amma zai fi ne gida da daya da وعلى آله وأزواجه وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن بعدك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تقوي به علينا مصائب الدنيا ومسير اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الظالم منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا من أعدانا ولا تجعل مصيبة في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصرف علينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك